yawa cewa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma aba wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wa tahtasib ma'ana abinda Allah ya bayar da dan uwa dama na sani wanda ya karba ma na sani kowa yana da ajali sananne a yi hakuri a yi walada ga Allah wannan ita ce sunnar rayuwa kullu nafsin za'iqatul maut duk mai rai sai ya mutuwa sannan kullu man 'aliha fan dukkanin wanda yake a doron wanda mota wanda yake Allah ya lalimi lala Thank you. Ah,

يا Allah ya cika maka buri. Allah ya cika maka buri ba da shugabancin Najeriya. Allah ya ba da shugabancin Najeriya. Ɗaya da shugabancin Najeriya. Allah ta kan mai gidan. Kare mu da shi lafiya. Salatin ko ga manzo Allah. Kunna. Istighfari ta da. Allah ka danka wato ragamar ƙasar nan a hannunsa ubangiji ya masa ita ma Allah ka sa ta a cikin rahama da yan uwansa da ya rasa su a cikin wannan shekara da shekarar ta gabata Allah ya musu rahama sirrul fatiha أن وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا آمين كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة آمين فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة الموتى فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ربنا اغفر العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah mu ce wa kan yi da sai bullai Dalladi